أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا تقوز قوتا جماد الأولى إجرى منظر الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو دائرة دليه خدو دا أربعين دا خدو وان دائرة دائرة دير بيو قوتا شابي ملادية دبو بيو داشرين عشرين دا بيو Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa akwai yan uwa da waɗanda suka ci a sa yadoyi wasu suna jarabawa kuma sannan wasu za su yi tafiya sannan kuma akwai ɗan uwa da aka ba da labari cewa Allah ya masa rasuwa wanda yake malami ne a can makarantar almana zuwa da safe ya rasu muna fata Allah tabaraka wa ta'ala da ji kansa Allah ya gafarta masa mu kuma Allah ta mu su kuma yan uwa waɗanda suke da bukatu ko Allah tabaraka wa ta'ala ya fi mu sana abin da yake damun shi muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ma kowa magana abin da yake damun su wanda za su yi tafiya kuma muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya kai su lafiya dawo da su lafiya kuma ya sama duk tafiyan da za su yi ta zama cikin da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya rufa mana asiri a wannan duniya da kuma bayan rayuwa in ban wannan gidan dan tsarkin sunayensa Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaka da dukkan alkhairi Allah ya sa idanunmu su zama suna kuka wanda yake shine mafi alkhairi kuka da mutum yake yi dan tunanin Allah da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala da kuma tsoron lahira in an je mai za a yi wannan shine mafi alkhairin idanu Allah ka raba mu da idanun da za su yi kuka bayan nadama su zo lokacin da abu ya kure an kai inda za a kai lokacin da rai zai fita su yi kuka a wannan lokacin da kuka ba shi da amfani saboda qad fatal awan na ta riga ta sulle wannan shine mafi sharrin ido wanda zai ta dariya a lokacin da ya kamata a yi kuka shi bai kuka ba sai lokacin da abu ya kure dama ta zo sannan kuma wannan ido ya kuka wannan shine mafi sharrin ido adanallahu ajarana Allah tabaraka wa ta'ala ya mana kyakkyawan karshe ba mu husnul khatima bi mannihi wa karamihi innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi kamar da yadda kuka sani muna lissafo ayyuka waɗanda yake ana amfani da ganinsu da tunatarwa kuma don mutum ya samu ya aikata yau za mu tashi al'amalu samin ina tsammani shi ne a sadaka yin sadaka wato mutum ya zama yana da sadaka yana da gayatu a hamiya balle kuma sadakan nan ya yi kansa ya yi ma kuma mahaifansa mun sha yin magana cewa mutumin da kuma ga shi kowa haka ne mun yi tarayya nan babu wanda ya fado daga sama cikin nan kowa haihuwar shi akai to duk komin girmanka komin ka inda ka tuna da can an yi lokacin da kai ba kowa bane kana yaro karami aka haife ka halata alal insani shinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura lokaci bai zo ma mutum ba da zai tunani akwai wani zamani da can da aka taba yi wanda shi lokacin ba kowa ba ba san ka ba lokacin da kowa bai san ka ba kai sannan ne aka samu wasu suna daukar wainiyanka su nema hidima ka ma gane su sadda aka haifi mutum jariri babu wanda ya fi shi rashin sanin komi bai san kowa ba bai san komi ba bai san inda yake ba amma iyayensa su a bai san kowannan ba bai san su ba bai komi ba sun san shi saboda haka suka yi taimaka hidima kana dan karami baka san komi ba baka san kowa ba ba ka da komi sai ma da aka rike ma kyautar riguna sadda ka zo nan kyautar riga ake ma a ba da riga a ce a baka in mace ce a ba da riga a bata har wani lokaci wasu in za su zo sai sun tambaya sai wani aka haifa ne saboda san irin rigar da za su kawo da aka gama saboda a taimake ka sosai ka a samu matsala sai aka unisex ko wani ya ɗauko bai ma sa abin da aka haifa ba dai kai tunda kana bara kana neman a taimake ka to a kawo riga kowa ya kawo aka tattara ma riguna da sabul hau sabulin wanka aka kakkawa aka tattara ma lokacin kai ba kowa bane baka sani ba baka san baka sanin ba baka san kowa ba baka san inda kake ba baka san ma mai ma ba dan mahaifiyarka ma sai daga baya ka fara gane ta babanka baka san shi ba ni in na kalli wannan abin yana bani tsoro ina da wata yanzu yar karama mai masifa kiwuya ko ni ta gani kawai ta ce kwa shi kaga wannan yanzu ko ta rana ranar hawayo aka yi mata wai don ta saba da ni aka goyo ta aka matso kusa da ni amma da an matso ta ce kwa to ita ma ba daga baya ta santa ba ai shi ne wa'azin da nike son abu ne ai ita ma daga baya ta santa to ni har yanzu ba ta ni ba ma hmm? to to amma dai ka kalli abin wai ana so ka gane wanda fake da wannan matsayin bai san ka kalli fa ba bayar da kake da mahimmanci to bai san ka ba ni gan ya fashe da kuka in tana zauna ka kyale ta na ji tausayin ta bari in dauke ta kila tana kitin kafin ta zo sai ta ƙara kukan ma gara ma da kyale ta akai da ka rubuta ta da min babu aula to ma kaji to wannan fa kowa ya san shi da yawa wani yaron akan yi shi wata yarinyar mai kyuya ba ta yadda da kowa sai maman kai ma kanka baban faruwan in ma kai yaro ne sai ka rika jin haushin ta kace ba ta san saboda baka san abun ba an yi wannan matsayin da mutumin da ke haka sannan ba shi da ilimi ba shi da komi bai san komi ba bai san kowa ba maman nan ita ce ta taso ta fara gaya mai yadda zai rike wani abu ma a hannun shi bai iya rikewa da zai cin aka ɗauka aka lakuta mai a baki farko farko sai ya mai a hankali hankali tana tusa mai tana gudura tana tusa mai saboda shi sai ta daina tana so ta sa yaji a abinci ta fasa saboda tana so wannan dan kurkur din ya samu ya ci kawai wannan shi zaka rika tunowa sai ka ga mahimmancin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hada iyaye da ya ce wa qadara allah alla ta'budu illa ubangijin ka ya hukunta kakka bauta ma kowa sai shi sai ce wa bil walidaini ya iyaye kuma ka jautata masu na haka abinda nake so in faɗi nan ya jama'a sadaka tana da gayatu a ahammiya amma babbar sadaka yau da zaka tuna da mahaifanka ko suna raye ko ba sa raye suna da hakkoki na in suna raye suna da hakkoki na bayan suna raye babban abin da za a yi masu bayan suna raye in suna raye wala ta kullahuma uffin wala harhuma wa kullahuma qawlan karima duk abin da aka sani na kyautatawa ai masu ka a faɗi masu kalma na biya, mai muni ko mai zafi wanda za ta bata masu rai duk magana a gaya masu magana ta karramawa ta mutuntawa idan aka yi haka an ba da kaɗan daga cikin haƙoƙinsu suna raye idan kai kake da duk duniya da abin da ke cikin duniya gaba ɗaya ka ɗauka ɗungurungun ka ba mahaifanka abin da ka ba su bai kai fiffiken sauro ba wurin Allah domin Allah ta wa ta'ala annabi ya ba mu labari cewa duniyan nan gaba ɗayanta ba ta kai fiffiken sauro ba wurin Allah da ta kai fiffiken sauro kafiri ko makwarwa ɗaya ta ruwa ba zai sha ba to don ka ɗauke ta in kai ke da ita ka ba iyayenka ashe baka ba su ya kai fiffiken sauro ba to shine za ka ji alaman kariya su sai dai kai ta roƙon Allah rabbir hamhuma kama rabbayani saghira nan bayan sun mutu kuma ka rika yi masu addu'a ka rika yin istighfari kana ci Allah gafarta masu ka sadar da zumuntar da ba ta saduwa sai da su ka girmama abokansu wanda suke alaƙa da su sadda suke da raye wata zumunta da in ba su yi ba tana yankewa sai suke sadar da ita ka sadar da ita yanzu ka kyautata ma waɗanda suke kusa da kai ta dalilinsu in kai haka nan to ka biya ka ci gaba da aiki kenan ka samu albarka in kuma kai haka daga nan kai kuma Allah zai ma abu biyu duk wanda ya bi iyayensa ya kyautata masu sannan kuma ya bi ƴan uwansu na zurahim nashi ya yi masa to Allah tabaraka wa ta'ala zai yalwata mai a arzikinsa a rayuwa sannan za a tsawaita mai rayuwa in kaga ka dade ko wani ya dade ka tsaya ka riga kallon ya aka ya dade me yasa ya dade kuma komi lafiya lau ga rufin asiri ga yayi shekaru ya dade kana ka tambayi kanka sadaka ce kuma sadakan nan yayi ta inda ya cancanta ya kyautata ma iyaye yayi abun nan wanda di yayi sadaka a nan duniya yayi ma kanshi kuma abin da zai sa ba zai sha wahala ba a lahira domin inuwoyi tun daga nan idan kai sadaka kana sadaka to tana maganin muyagun abubuwa su faɗo balaya musibu kawaris in kai haka ka sa wani shield ka yi wata garkuwa ta musibu na nan duniya sannan kuma ka yi garkuwa ta ka samu inuwa a lahira ka shiga wata inuwa yau mala zilla illa zillu ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa wanda duka gan shi a rana yana gumi ya nutse a cikin guminsa bai sadaka ba amma fa kakka ji ana ta cewa sadaka ba fa nan za ka kawo ba in ka ga dama jin da ka ga dama ka kai abunka ka je can ka yi kada wani ya ce yau karatun sadaka ne ban da kokobo ƙarya ne ina da kuɗi akwai su aljuna Allah ya bani ba ƙarya ne ba ni ba za a yi mawa ba ba ni za a yi ma ba saboda mutane yau sun zama wani abu daban da an matsa sai wani ya fita ya ce yana ganin fa yau da aka matsa maganar na wataƙila ban da kuɗin mai ina da kuɗin mai Allah ya hore man la fakran kuma ba ni za a yi mawa ba ka yi ma ka duk inda ka ga dama in ka bari ka fita daga nan ka tafi can ka yi in ka ga dama ka yi masallaci maganar makaranta ake kullum ka ga dama ka yi ka yi ma kanka ka yi mahaifanka in ba ka gamsu da nan ba ka tafi can inda ka gamsu da shi ka yi sadakan shi nike nufi ban ko kwabo ni ban ce ban ba ni ma na so nike ma in yi tawa ni ma sadakan so da haka wannan shine babban abun nan saboda yanzu mutane sun zama wani abu daban da ka yi magana sai wani ya koma gefe su gungu su ta fassara suna ta yau sun ji ka yi magana saboda haka kaza ne in kai faɗa a ce fushi kai ka ta bata mare in ka ce abu su ce in kai maganar zakka su ce zakka ka duk abin da aka ɗauka na karatu yanzu mutane ba wai ilimi suka damu da shi ba ko magana me za su karu da shi ko su gano kuskuren ka ko su gano inda baka daidai ba ko su kai fassara ma'anan ga wani abu da kake nufi wanda ba shi kake nufi ba muko dama dan a makaranta shi yasa yanzu masifan mu muka ja mu kanmu kuma ta dame mu lokacin da muka taso muna karatunmu sai muka zo littattafan da malamanmu suka koya mana da can maimakon mu koya ma ɗalibanmu su ma su koma su zama su tarbiya masu ladabi sai muka rusa littattafan muka ce ba daidai ba ne yanzu kuma muka dawo littattafan da babu su mu ɗaliban ke rashin mutunci kuma to ba su da tarbiya magunan aro ne aka samu aka tara gaba ɗaya aka can zuwa koya masu karatu ba sai sun cinye kajin gidan ba magan aro ka ɗauko ta zaka sha mamaki zaka sai ta cinye kajin gidan nan gaba daya to na'am a a sa a a a da ko ka kuma magana shi magana ka ana ba ku da farkon da ko ba ka to shi mutum yana son ya adalci in yaji ba sai nema ba ya ce ya aka yi magana ai yawanci dama wanda zai abu ba kowa ne zai da wani fa mai kyau ba in an yi ko ranar nan nan nan sai da na yi magana nan muka yi magana nake cewa ga magabata yadda suke wajen tuba haka ne ko na ce ga yadda suke wajen tuba na ba da misali na ce mun karanta wani ya zo saboda ya leƙa wani wuri annabi musa zai tafi zai je ya roƙi ruwa ba ruwa aka je aka yi aka ce a je a roƙi ruwa da aka je zai hau kan dutsen da za a adda sai ya ce duk wanda ya san yana da zunubi ya sauko kada ya bi shi sai rabin mutane ɗaya bisa uku suka dawo ya ƙara matsa ya ce na fa ce duk wanda ya san yana da zunubi ya sauko sai kawai sai ya ce sai rabi suka ƙara saukowa ya ƙara matsa ya ce na ce duk wanda fa yake da zunubi ya sauko sai duk suka sauko saura mutum daya ya ce baka ja wanda na ce bane ya ce naji ya ce to bari in gama bari ni in gama nawa laifin in hashi yanzu laifi ne sai ni ma in sauka ya ce ni laifin da nake tunawa wata rana na kalli wani gida sai ban lura ba da amma ban ma gawa na ga an gitta namiji ne ya gitta ko mace ce ta gitta sai ce saboda haka da ya gansu haka sai ce shi bai gane namiji ne ko mace ba ne amma dalilin wannan sai kwakwale kwakwala idon nan da ya kallo mai wancan abin ya ce ba zan tafi da kai ba tun da ka matsala na ƙara ba da misalin wani na ce shi kuma yana zaune yana bautar shi lokaci mai tsawo sai ya ga wata mata za ta wuce sai shi ɗaya ce sauko sai ya zuro ƙafa shi zai sauko amma da ya sauko kawai sai ya tunani ya koma sai ya datsa ƙafar ya ce ƙafar nan ba za ta bi shi wurin bautar shi ba to ai sai da na faɗi a farkon abin na ce an yi min bani isra'ila an samu wannan cewa ga abin da suka yi kuma ana ba mu kisa annabi yakan ba mu kisa ya ce kana fi man qablakum kaza aka yi magana har da salihin aka kawo mutane uku da dutse lullube su ko ba mu fi qablakum bane jurais da aka yi maganar shi ba cikin fi qablakum bane wanda usman bin Affan ya bada labari na cewa ku nisanci giya ummul khaba'ir yace an ja mai aka kira shi zo ya bada shaida ba duk banu Isra'ila bane wani da ya rike nan wurin wasu suka tuttura mai guntu sai na yazo ya ce min ya ji fa waɗannan maganganun da na kawo ina ba da misali kuma dukansu ya faru a banu isra'ila ne ta da muka faɗi wannan so inda kana karantarwa kawai kakka damu za ka ji abubuwan mutane da yawa duk abin da na faɗi wanda abin ke koyarwa su ba su ya damu ba ina aka samu abin nan ya damu ba kuma gane ba mhm. kuma ba na taɓa yin wani karatu ba ana maganan aure wajen aure na magana na ke cewa na maganan sumbanta na ce mutane suka yi shuru suka na ce ku kuna nufin ba kusan ana sumbantan tsakanin iyali da abin nan ba to me yasa aka ce in za ka yi aure ka kalli bakin ka kalli bakin wadda za ka aure sai wasu suka cire daidai nan wurin suka dinga sanyo mata suna tsuke baki suna ta ni na ce aka yi tarban ya ce man shi ma nan ya yi magana malam ka fai wani karatu kuma mun ji alaman cewa karatun nan mutane na ta surutu a ciki cewa kana sakin baki sosai wajen karatu kana maganan da bai kamata ba ce to ni na faɗi wannan magana cikin hadir arwa na ibn al-qayyim sai da ya faɗi wannan magana to so haka ba wannan ba shi bane abin da mu dai abin da muke so kawai mu gaya ma mutane gwargwadon hali abin da muka fahimta Allah ya sa za a fahimta abin nan ba amma ba da wata manufa ta mutum ya yi wani mummunan magana ko wani abu na rashin kunya na'am saboda haka shi yasa lokacin da ake koya mana karatu abinda ake nuna mana a cikin kitabul ilmi sai aka ce mu yi abinda za mu samu fa'ida aka ce ta'allam fa innal ilma zainul li wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi wa kun mustafidan ziyadatan min al wasbah fi buhuril fawaidi aka ce ta'allam ka koyi ilimi fa innal zainul li ilimi kwalliya ne ga masu shi wa fadlun kuma falala ne wa unwanun li kulli mahamidi kuma alama ce ta dukkan abun yabo nan gaba wa kun mustafidan ziyadatan min al-ilmi ka zama kullum mai fa'idantuwa ta yadda zaka ƙara ilimi ka kalli menene zaka ƙaru da shi wasbah fi buhuril fawaidi ka samu kai nutso a cikin tekun fa'idoji kullum ka tsaya ka ga me ka ƙaru da shi jiya me ka sani yau kuma mai ka sani sannan idan makarantar ce za ka je kuma a lokacin da za ka zauna gaban malami to sai ka zauna a gaban malami kuma a ka matsayi kala uku in ma dai ka je a matsayin kana da tunanin baka sani ba kana so ka sani in ma kuma ka je da matsayin kana tunanin ka sani idan aka je abin da aka sanin amma ka aje saninka sai kuma aka shiga makaranta sai ka ji abin da ka sani shi aka maimaita to ka tsara ma abin da ka sani ƙarfi abin da ka sani yanzu ka ƙara tabbatar da shi ko dai ka ji wanda baka sani ba kwata-kwata ko ka ji wanda ka sani ka kara mai karfi ko kuma ka je a matsayin kafin malamin to sai kuskure kai kuma ka gyara mai kaga ko ta na kafa idan tu kai to da ka sai ka shiga da kankan da kai yace inna tawadhu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ila al ma'ali yartaqi wa min al ajaib ujubu man huwa jahilun a huwa ash-shaqi am sai am kayfa yuktamu umruhu yawm al tawa a mutasaffilun aw murtaqi wal ya li rabbina sifatun ha haka malaman mu suka koya wannan mu to da muka ki wannan yanzu ka tsaya ka tsaya ka kalla ya duk matasan da kake ji ana ce masu ahlus sunna suke malamai rashin kunya amma ba za ka taba jin an ce maka malaman dariqa malaman yaran su ne masu rashin kunya ba kuma wasu yaran ɗarikan karatun da suka yo waɗannan masu cewa ahlus sunnan ko kusa da su ba sai ba amma za ka yi suna ta zagin malamai su kan su ba abin da suka sani banda kawai su zai su bi tuntuɓen mutane su ta gano kuskuren mutum ina ne har wani ma kurakuran har su ma ba fa mu nan ba har salaf can magabata mu mutanen mu basu basu ba wani ma ya gano kurakuran imam malik har bakwai sayyid qutb kuwa da su har ibnu hajar duk ba wanda basu gano kurakuran shi wasu su namu dakarun wajen kira'a kuma sun gano na su dai su ma bakwai inda duk yake kuskure wajen karatu to kaga yayi mu irin wanda muke da ci maguna aro kaddara ma akwai kuskuren to ku tun ku gyara mai ai na raye ayati halin ba shine maganar mu ba as-sadaqa dai min afdalil qurbati sadaka yana daga cikin mafi girman abin da zaka yi ka kusanci Allah in kana so ka kusanci Allah ka rika yin sadaka allati yasmuruha al'abdu inda rabbihi azza wa jalla wanda bawa zai ci ribarta idan dai kai sadaka zaka samu a sakamakonta a wurin Allah tabaaraka wa ta'ala fa hiya min al'amali allati yunammiha Allahu azza wa jalla li sahibiha wa la yad'aha kama hiya sadaka tana daga cikin ayyukan da Allah tabaraka wa ta'ala yake tarerayata yana renonta yana bunƙasa ta idan ka bada sadakar dabino sai ka je lahira ka tarar dabinan nan ya kai girman dutsen uhudu wanda ko ya je maka ya san dutsen uhudu wanda ya je madina ya san girman dutsen uhudu in ma baka je ba wanda suka san shi sun kwatanta mana shi suka ce a ƙasa yana yin mil ko kilomita bakwai a sama mil ɗaya ne saman shi in ka ce za ka hau sama tsawon shi mil ɗaya a ƙasa mil bakwai to in kai dabino ka ba da dabino Allah ya karɓi wannan dabinon to za a baka wannan ladan kamar haka nan ya ka gani yaya in kai ma mahaifanka ba wai in an ce ma mahaifanmu sadaka ba ita ma dai sadaka ce amma gwargwadon halinka gwargwadon halin da kake da shi gwargwadon kuma abin da za ka yi sadakar da za a ce an yaba ma wani ya je sadaka kawai sai a ce ma baban shi da maman shi sadaka sun mutu wai sai je ya sai kuli-kuli to beraye ne su ko ko ka sai kosai to in shi ne kudinka kadai shikenan amma kana da hali mahaifanka wani fa mahaifin shi ya mutu yana dan karami wani bai ma san su ba kwata-kwata wani bai san mahaifiyar shi ba wani a wajen haihuwar shi mahaifiyar ta rasu wai amma yanzu zai masa sadaka wai an ce sadaka kawai sai nemi kuli ko ya nemi kosai ko waina ya je ya ce ko nono Ka ji maukaci to me za su menene nono a ina ko kuma shi kullum sai dai sadaka ruwa in an magana ya ce ai ruwa shine mafificin sadaka baka gane karatun bane ne sadaka takan zama mafificiya ne a lokacin da ita ce aka fi bukata yanzu wanda ya wuni bai ci komai ba ruwa ya fi so ka ba shi abinci ya ci sannan sai ka ba shi ruwan daga baya akwai inda ruwa suke bukata ba su da ruwa to je ka can kai masa sadakar ruwa amma akwai inda ba ruwa suke da bukata ba su kuma sai ka ba su ruwa kamar yanzu ne mutum ya zo ya ce maka yana jin yunwa sai ka buɗe mai talabijin to ka kyautata mai ayi da ka buɗe mai talabijin ya kalla amma yanzu na kyautata da kai mai ta yi daidai ba an yi magana tabbas akwai maganan ruwa tana da mahimmanci amma ana la'akari ne annabi sallallahu alaihi wasallam sadda yayi maganan ruwan ruwan ne ake da matsananciyar bukata sa'ad bin abi waqas da yazo yace mama na ta mutu ina so da ta samu dama ta yi magana da na da ta ce in mata sadaka sai ce je ka gina mata rijiya ya je ya gina rijiya mai kyau saboda ruwa ake bukata ya ce wannan rijiya li'un misal sa'ad to ruwa ake bukata lokacin amma kaga wani daga bada haka za ka yi magana cewa in tuqridullah qardan hasanan shi ruwa ba dabino ya bayar ba gonar dabino ya bada da tushen dabino 600 ciki ko 700 sau da haka ana la'akari ne da mai mutane ke da bukata a lokacin ba koyaushe ne ruwa ba mutane sun yi azumi ba su ci abinci ba ba abin buɗe baki kai kuma ka kawo mota guda ta ruwa to ruwa za su sha haɗo da abinci sai ka kawo ruwan ka shi kenan ga nan kayi abin da shi ake bukata yanzu in ba ka ba sai su jajjefe su ba yara su jefe-jefe da ruwan to ba ruwa suke bukata ba yanzu suna kaka ke la'akari da shi na'am ko suna raye ko ba sa raye duk za a iya masu bai yiwuwa kai ka gane sosai su ba su gane ba bai yiwa kai kana da hali yanzu misali in kai masu ajiya ka ɓoye masu wani abu su ba su san da shi ba su bai amfane su ba ai ba yadda ka fahimci abu haka suke fahimta ba kai wasu ba abin da ba su ce za su yi masu ba cas kai har karatun qur'ani har sallan nafila har wannan duk in kai kai masu nasu kai naka ka ce wannan nasu yayi karanta akwai littafin da makaranta intifa'ul mauta bi amalil ahya ya kawo bayanai da yawa a cikin waɗannan naka in kai yayi kai masu sadaka suna raye kai masu sadaka ba su raye in suna raye in kai sadakan ka rika yi kai da su ko kai ka kai su ko ka hada kai da su Allah shi ya sani ba sai ka kira ma sunan su ba ai ya san ba ba faduwa kai daga sama ba da kai niyan kai da mahaifan ka ai shi ya san mahaifan Allah bai bukatan tafsiliyat ba sai kai mai wani dogon bayani ba haka ce sai ka faɗi yayin da sunan su shi bai san su ba a fi ka sanin su ba ma kafin haife ka ma ya san su to haka ba wani abu bane ba sai an mai tafsiliyat kai dai manufar ka kawai za ka kalla niyyar ka mi kai niyya mu ji tsoron Allah mu gane irin kyautata da mahaifanmu suka yi mana san abin da ya kamata mu gabatar masu suna raye ko bayan ba sa raye kuma wannan shine zai baka alkhairi na nan duniya da kuma in ka je can sannan kuma kai ma in Allah ya taimake ka sai baka cikin ƴaƴanka wanda zai ma irin wannan yadda kai haka za a ma aljaza'u min jinsil amal yadda kai haka za ma in kana so ka girbin abu mai kyau shuka mai kyau kai ma ya fito saboda haka waɗannan suna wala ya da haka kama hiya ba a kyala abin in kai kamar yadda take wa hadha yasqulu al-mizan kaseeran kaga wannan zai samu aunin kai nauyi kai sadakar da ka mance da ita ka ba da sadaka daidai misali dabino guda daya a ce ka je lahira ka ganshi kaman girman dutsen uhudu ya za a yi maka gane shi ne in ba ga ma kai ba dabino ya koma girman dutsen uhudu wannan fa misali nake bada kada kuma wani daga ne ya je je ta sayin dabino yana ba mutane ba shi nike nufi ba ina ba da misali ne so ka karanci mafi karanci ake magana in kana so ka yi ka yi ƙalallahu ta'ala ya mahaƙullahu riba wa yurbe sadakat Allah tabaraka wa ta'ala yakan ɗebe albarka ga mu'amalar da aka yi ribawiyat waɗanda riba ke ciki amma wa yurbe sadakat amma yana renon sadakoki ya bunƙasa su shine yurbi raba yarbu rubuwan ana bunƙasa su su su girma na sadakoki wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asimin Allah baya son dukkan mutum mai yawan kafirci mai yawan sabo ashe kenan wannan yana sa mana mu gano da riba da kin yin sadaka alama ce na abubuwan da Allah baya so shi yasa aka hada su wuri daya aka yi magana kuma aka dunkule aka ce Allah baya son mai yawan kafirci mai yawan sabo وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يأتي من تصدق بإدل تمرة من كسب طيب وندي صدقة ورغدن ولا دبينو غدا ɗaya da kayan shi na halal sadaka shi wala yaqbalu illa tayyib Allah baya karba sai mai tsarki wallahi wa inna Allaha yataqabbaluha bi yaminihi Allah yana karba kuma da damansa in an bayar ثم يربيها لصاحبها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai rika renon wannan sadakan kamar yadda ɗayan ku ke renon sadakinsa fulu din nan ya zo da manoni da yawa wasu suka ce sadaki wasu suka ce a ah, itace itaciya kaɗan ka dasa kana ta kada yara su tsige ko dabbobi su tsige ta wasu suka ce a ah, dan karamin dabban aka haife shi yana dan karami aka yi tattalin shi dan kada ya fada rami ana son shi ana bunna amma dai nan aka ce mana wa huwal mahru shine sadaki kai yanzu matashi a ce maka zai biya sadaki sati mai zuwa dubu ɗari ya samu dubu yana neman dubu hamsin nan ka je ka ce cikin ɗarin ne ba ka aro ka gani na fa gaya maku nan wata rana wani matashi zai biya sadaki dubu ɗari shi kenan sai ya bari sai gobe da za a tafi sannan ya ce bari ya je banki ya ciro kuɗi ya je banki ya zagaya can ba kuɗi ya zagaya can ba kuɗi ya zagaya can kawai ya samu dubu hamsin saura suka ke fitowa ga kuma yana da wani ɗan uwan baba mai masifar faɗa ga ba zuciya kun gane yaran to inda ba ɗan uwan baba ne tun zuciya ba sai biya sadakin ba kawai na ɗan shi babu zuciyar abiya kudin kuma an sa zai zo ya kawo kudi shi kuma karfe kaza za su tafi su kai sadaki shi kuma ya zagaye bankuna ya samo duwa hamsin ba duwa hamsin ya zo ya kawo duwa ya ce ne za mu yi da ɗan iska kawai da ba baka san kana da kuɗi ba ka zo ka ya dinga kunduma mai zagi ya ce wallahi akwai kuɗi a banki sun kasa fita ya ce ya dinga zagin shi shi koyi komai da zagin nan gaba ɗaya a bankuna ehem ya zage bankunan garin nan tunda ya je bai samu kuɗi ba ya ce ya na aikin to ya ka gani yanzu wannan ne kuma zai ɗauki kuɗi ya baka rance ya ciro su ka tare ka ce da ya baka dubu ashirin aro to kaga yadda yake tanajin kuɗin nan yadda yana da su ma yake jin haushin da bai samo su ba ya kace gani yake tattalin su shi yasa fa ya kai su can ya ɓoye dan kada ya rike a wurin shi yana da wannan kuɗin sadakin za a yi ta tambaye shi ana sai mai indomi yana ta bai da kokobo dan kada ya taɓa waɗannan kuɗin to yadda yake tanajin su nan ba ya so su ba sosai to Allah zai ma mutum tanadin sadakar shi fiye da yadda matashi ke tanadin sadakinsa a lokacin da bai da wasu kuɗi sai kuɗin sadakin in baka san haka ba baka san lokacin da ka zo yin aure ba baka da kokwabo sadda mutum yake matashi yana ganin za a shi kullum ma in ko karatu aka yi in bai ji an yi addu'a ba Allah ya ba waɗanda ba su da aure samun daman su biya wannan har a gama karatun ba a yi karatu ba tun daga matsalar da ta damai bai dan faɗi matsalar nan ba an yi mai addace Allah ya bashi mafita to yanzu muna kada mu wuce wurin muna ba Allah ka ba waɗanda suke da bukatar yin aure ba samu hali ba ya Allah ka ba su mafita su samu auren nan su da tsarkin sunayenka suna da bukata aure babu hali Allah ka azurta su ka wadata su ka ba su daman su yi wannan babbar sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kariya kai hatta takuna mithlal jabal ku ji za a yi tanajin wannan wannan kuɗin abinda ka bada din nan za a yi tanadin shi koma kaman girman dutsen hudu shi yasa ya zo da ma'arifa kaman wannan dutsen wani dutse jabal uhudin qala al imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala naqnal anil mazari imam an-nawawi ya ce ya ciro wannan hadisi daga imam al-mazari wa qad qila fi tarbiyatiha wa ta'zimiha aka ce wannan wajen renon wannan sadakan da tattalinta aka ce hatta ta kuna a'azama min aljabal a'azamu min aljabal har sai ta fi dutsen ma girma shi wannan dutsen na hudu sai ta fi shi girma annal murada bi zalika ta'zimu ajriha za a girma maladan wa tad'ifi thawabiha alillinka sakamakonta qala wa yasihu an yakuna hadhihi ala yakunu ala zahirihi zai zama akan zahirin wa an tu'zama zatuha a girma mata ita kanta mutun ya ganta wa barakallahu fiha Ai ta'ala fiha Allah ya sa albarka ciki wa yaziduha min fadlihi ya kara masa daga falalansa hatta tasqula fil mizan sai nauyi a cikin ma'auni in an sa fiye da girman dutsen hudu kaga haka wannan sadaka kai albarka wa hadha alhadith nawa qaulullahi ta'ala wannan hadisi yayi kama da magana Allah tabaaraka wa ta'ala da aka ce yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana goge albarka a mu'amala ribawiyya amma yana sa albarka ga sadakokin da aka yi Allah ka ba mu ikon yin sadakoki walidhalika la tahqir riyalan wahidan tukhrijuhu li nafsika sadaqa aka ce dan haka kakkare na ko da riyal ɗaya ne ko mu ce naira ɗaya mu yanzu anan wanda zaka cire saboda sadaka saboda Allah ya zama iyaka abin da kake iyawa kenan ko kake da shi ka ba da sadaka in kuma ka kasa to kai tasbihi dama shine maganin masu ruwa idan mutum ba da ko gashi da kuɗi bai iya cire kuɗi bai iya sai kai ta tasbihi kai لأن الله تعالى سينميها سينميه لك Allah zai bunƙasa shi wannan ya ne shi girmama shi walan tajidahu yawmal qiyamati bi hadhal qadri ba za ka same shi ranar tashin alkiyama ba kamar ka yi shi zaka tada shi ya canza babba fa inna ba'd an-nas qad yutlabu minhu as-sadaqa daga cikin mutane akan zo a nemi mutun sadaqa fala yuwaffaru ladayhi illa al-qalil ba abun da fala ya tawaffaru amma a wurinsa ba ya da komai sai dan kadan fa yakhjal an yaqduma hadal alqalil sai ya ji tsoron an yi kaddima hadal kalil ya gabatar da ɗan kaɗan ya ce wannan ta yi kaɗan in na samun an jima zan yi ko gobe in ba kai goben ba fa yanzu wannan da aka ba mu labari fa yau an yi magana da shi a makaranta an gama har ma sai da ya koma ya shirya za a je a fara jaraba a makaranta ya ce bari ya je kin ya dawo dawo da bai bake nan yanzu sai an gama sallah ƙarshen ta kai shi magabarta ko kuma an kai shi tun da safe eh, to ma sai ya yi da sallah kaji ba ma kai shi ba ya mutu to sau da aka ce wai a'a sai an jima ko sai gobe goben nan ba taka bace in baka da abun badawa kuma yi magana mai kyau shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mai bara ya zo ko mai abu yace ko ba za ku in za ku bashi ku bashi in ba za ku bashi ba ku lallace shi ku yi mashi magana mai daɗi yace domin wasu da ke zuwa bara wurin ku ba mutane bane ba aljanu bane mala'iku ne gwada ku ake so a yi to haka ya sa abin da zai yi wa ma'alima anna ma sayuqaddimuhu sayunammihi bai san cewa abin da ya gabatar din nan ba sayunammihi rabbuhu azza wa jalla wato Allah zai bunƙasi wa yudha'ifuhu adhafan kathira zai lullun kashi linki hatta yasbaha alladhi ai qadra tamra na hawa jabale. har ya kai ga abin da mutum ya gabatar gwargwadon dabino ya koma katon dutse idza kanat ummiyatul muqassir inda al-maut shi yasa za ku ga gurin mutum in mutuwa ta zo duk wanda ya zo mutuwa sai yayi gurin wani abu wanda ya alkhairi ya gurin ina ma da ya wuce haka da ya kara wanda ya salla raka'a biyu aka ce zai so da shike da duk duniya da abin da ke cikin duniya ya bada su dan a bashi ya kara raka'a biyu da ya haka da yayi wanda ya zo mutuwa zai rika gurin an yi akhira ajalahu a jinkirta masa ajalinsa likai mi likai ya tasaddaka saboda ya sadaka la'allahu aikana da azami sawabi sadaka watakila a wannan lokacin ya gano yi girman ladan sadaka ne yake so a jinkirta masa kuma babu fatal awan aw bi zama kabil mufrit tafiya ko kuma ya ga azaban da wanda ya sakaki akan sadaka zai samu a lahira qala ta'ala وأنفقوا مما رزق min مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ku ciyar daga cikin abin da aka azurta ku da shi tun kafin mutuwa ta zo ma ɗayanku fa ya rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa kun min salihin ce ya Allah me zai hana dan jinkirta man zuwa wani dan lokaci kaɗan saboda in yi sadaka in zama daga cikin mutanen kirki in yi sadaka in gyara abubuwa fa aksir min ya kai bawan Allah ka yawaita sadaka fa inna malakal haqiqi dukiyarka ta gaskiya wadda ita ce taka wadda za ta yi ma moriya ma shine abin da ka gabatar ma kanka dan lahira dan haka mutun yayi sadaka ku gabatar da abin da ya cancanta ku gabatar ku gabatar qabada fawatil awan tun dama ta sulle ba fa malu ghayruka dukiyar waninka shine ma akharta wanda ka ɓoye ka ajiye a banza قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إن يوم القيامة ذو حسرات يتي رانا تاشن القيامة رانا تبك انتكي متقى وإن أعظم الحسرات غدا ما في جرما بك انتكي رانا اللاهرة أن يرى أحدكم ما له في ميزان غيره يقدوك يسا أما أون وني كاكين صدقا كاتارا نن كابوي ku duba miyagun mutanenmu كاي ني دي a tarihi in karanta a wani littafi in ga mugaye irin mugayen 'yan najeriya malam ni dai ban gani ba mutum ya ɗebi kuɗi biliyon ya kai cikin gona ya rufe ya mutu malam a ji a taunin kuɗin na duk sun rufe wani ya ɗiba ya kai a bayi ya sa a bayi shi bai ci ba iyalin shi ba su ci ba al'umman shi ba su ci ba ba a masan yana da su ba a tono a bayi sun rufe in ba mutanen ba wake da wannan mutum baƙi da baƙin hali da baƙin ɗabi'a mutanenmu mugaye ne na fitar hankali muyagun mutane mana an azurta mu da arziki amma an azurta mu da mugaye Allah ka ba mu mafita wanda ba san ciyon kansu ba ba san ciyon addinin su ba ba san ciyon al'umman su ba ba su san ciyon ma sanin zaman su na mutuntaka ta yan adam kaifa tadruna kaifa zakum an kadan ne zan zan tsaya sai abun nan ba me ya kuka san wannan a ce ka gyara ka tara dukiya ka tara ka tara ka mutu ƴaƴanka su zo su su aikin alkhairi in sun ga dama in ba su ga dama ba su yi waje waje da ita rajulun atahu Allahu malan aka ce kamar mutumin da Allah ya bashi dukiya wa ko bi infaqihi fi sunufi huquqillah yace an bashi dukiya aka ce ya ciyar a bangarorin taimakon addini fa bakhila bihi fa warithu hadha alwarith magada su zo su gada fa huwa yarahu fi bizani ghairi sai ga ga duke ta wani wuri in shi yayi sa'a in ko bai sa'a ba ai bandam-bandam gaba daya fa ya laha asaratun la tuqalu wa tauba la tunal wannan mi ya kai bakin cikin tuntuben da ba a iya faduwa ce mutum ya riga ya samu mammunan masifa yayi tuntuben da ba a kuskure ba a gyara sannan tubar da ba a samu lokacin da sai mutum ya zo mutuwa sannan ya rika cewa a bada kaza a bada kaza kuma kowa ya samu الله ka tsare mu imam ya zo na tafi bi hada in qaddara سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم يا ربي يا ربنا يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في ذنة نبينا وتات لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزم بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم